Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu yi magana ne a kan wani ciwo wanda ake kiran shi autism a turanci. Mu kuma da Hausa muna kallon shi a matsayin wata larura ta rashin bunƙasar ƙwaƙwalwa yadda ya kamata wanda hakan ke haifar mata da larura wasu kuma suna kallon masu irin wannan ciwo a matsayin yaran da ba su ma da wayo ba su san me ake yi ba ko kuma me suke ciki wanda wasu kuma sukan kalle su a matsayin yaran da suke cewa gaulaye ko kuma dolaye wannan ce ta sa wakilinmu na jihar kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna da wata ƙwararriyar likita a sashen kula da lafiyar kwakwalwa ta Aminu Kano Teaching Hospital, wato Dr. Asma'u Abba Garko, domin amfanin al'umma game da wannan ciwo na gaulanci kamar yadda hausawa suke cewa ko kuma autism a turance amma ni na kira shi da larurar rashin bunƙasar kwakwalwa wai menene wannan kalmar ta autism ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifar su da shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Um, ita kalma ta autism kalma ce ta turanci amma a hausance za mu iya alakanta su da uh, kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine ga lahanga, amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba oh, wai ake ake haifar yara da irin wannan yanayin yana samo asali ne daga uwa ko iyaye misali ko wani ciwo da iyaye suke ko wata lalura da iyaye suke da shi ne suke haifa ko kuma a wani yanayi da uwar ta samu kanta yayin da take dauke da cikin ko kuma a menene ke faruwa a bincike a hakikanin gaskiya dai har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne hmm. iyaye ko kakanni abin da zai dan uwanka ma yana da shi kai ma akwai um, yiwuwar za ka iya samun wannan matsalar wani lokacin ma watakil kakan kakan ka ne yake da wannan matsalar mm. za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic mm. ana tunanin akwai um, wannan abin ya taru sosai kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiruma hmm. eh, amma dai a hakikanin gaskiya babu wani um, abu da zaka ce wai lallai shi yake kawo wannan matsalar ku a likitance kukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu wannan abin yana bayuwa ga ta haifi ɗa mai nakasa a yanayin wata halitta ta sa. wannan wani lokacin abin da ke faruwa idan tana da cikin ciwon ya zo wani lokacin infections ne ma ciwo kamar kwayoyin cuta ne za su zo su same ta sai su biyo dan kuma su same shi sai su hargitsa kwakwalwar shi kamar maimakon kwakwalwar ta girma yadda ya kamata to sai a dan samu problem tun daga ciki yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ba ta developing abin da ban san bunƙasa ta tafi ba bunƙasa ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi mm. saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saitu ba mm. ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din mm. zai yi ba to yanzu idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa misali ya zai iya gane eh, um, daman ita wannan autism ma dole ma um, abin da ma ya sa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku za ka mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko za ka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji daɗin abin da ya yi ba to amma su wannan autism tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan um, alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke mm. sannan kuma yawanci ba za su haɗa ido da kai ba za ka haɗa ido da su su ɗauke kansu ba za ma su yadda ku haɗa ido ba shine farko farkon alamun farko da uwa za ta gane da ya ki haɗa ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko ƙiuya da yaro yake yi su ba ruwansu duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannunsu su wannan ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety ƙiuya ƙiuya su duk ba za su yi ba sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji daɗi ba zai yi ba sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shine ma manya-manyan alamominsu ba sa fara magana ba ma sa iya magana da yawansu ma ba sa iya magana za dai su ɗan kaɗin faɗi abu a misali ka ce zo zai ce mm, ko kuma tafi mm. zai iya kwaikwayar ka amma a sound ba mm. wai a magana ba saboda bai gane me ma kashe ba bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yadda kai zaka furta ta ba hmm. ko yadda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba hmm. sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication hmm. sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma ka yi mishi faɗa ka ga bacin rai a fuskar shi ko ka mishi kyauta ka ga wani ko yara suna wasa ka ya shiga cikinsa a yi wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniya shi yake shi shi kadai mm. sannan abu na uku da suke da shi shi ne suna da behavior suna da ya za ka ce ɗabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive ta maimaita abu daya sita a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a ƙauye shi ba shi da abin wasa sai gare-gare mm. idan abin ni yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar mm. su ga abu suka abu yana yana jujjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya ƙara kunnawa mm. ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullum da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka isa ka raba ta da wannan cokalin ba tana jujjuya yana karau karau yawwa suna da son sound akwai lokutan da sound in kawai suke so bin lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban wani abu na musamman da za a wani abu na musamman da yake nasu daga wannan watanni ne ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta daga wata uku zuwa wata shida mm. ya kamata a ce ya fara wannan social smile din mm. zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara ɗaya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu ya yi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba eh. irin wa'annan abubuwan sai kuma a hankali a hankali kwakwalwar na ƙara developing zai kara fahimta cewa ok ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa um, ability ɗinka ka sadar da magana ko ka mm. fahimta mm, akwai kuma abu da ake cewa language mm. shi kuma language acquisition shi ne za ka haɗa vocabulary ai in na haɗa wannan kalma ce za ta ba da ma'anar kaza to shi duk ba shi da shi to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala so haka idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda ukun nan da na lissafo su ne waɗanda ka ce eh tabbas wannan autism ne to haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala hmm. kai kanka ka san ai sauran 'ya'yanka ko sauran 'ya'yan 'yan uwanka ko 'ya'yan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka to zaka fara tunanin me yake faruwa me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu zaka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abin ne yake mm, faruwa ta iya yiwuwa mm. yawa saboda haka za ka iya kawo shi kamar um, teaching hospital ko inda dai suke dai da psychiatrist mm. abin da za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe in akwai dan dangi da suke kusa-kusa ko in yaro ya fara makaranta malamar shi ma kan za ta iya kawo na ta input na cewa eh takula yana kaza takula baya kaza takula yana kaza mm. da ke uwa da so kamar information ne za mu mm. hado daga wannan da wannan a tattara bayanai mu mm. fahimci cewa eh yaran nan autism gare shi to uh, wai uh, kenan ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai To, Dr. Asma'u Abba ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kanan Dabo a Najeriya. Sai mu ce sai Allah kai mu wani makon zamu dasa daga inda wannan hira ta ku da Ibrahim Kwari ta tsaya. A madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ita kanta likita Asma'u Abba Sai kuma wacce ta haɗa mana sautin shirin wato Julie Lethus Gresham. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. ta kasa ba za ta zama kasa